بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah ubangi ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka aiwatar yanzu safiyar wannan lahadin da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake ciki ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki da sharrin dan adam da aljami a duk inda suke Allahumma amin da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi na ji a shafi na ɗari da sittin ko? Ɗari da sittin. kada a manta muna bayani ne akan inda ya dace a gabatar da sallah kafin lokacinta inda shari'a ta yadda a yi haka da inda shari'a ba ta yadda ba a bisa haka za mu amsa fatoyi guda biyu na yau kuma su ne na ƙarshe da yardan Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da ya shafi wannan mas'ala mai fatawa ta yau yana ce akramaka Allahu ma hukmu insanin dhahaba ila masjidi. me hukuncin mutumin da ya tafi masallaci wa alaihi salatul asri alhalin ana bin shi sallar la'asar bai la'asar ba sai yaje masallaci wal imamu azzana salatul maghrib da ya je masallaci sai ya tarar za a tada sallan magariba gashi a masallaci an ta da sallan magariba ya shigo masallacin shi kuma akwai la'asar a kansa bai yi ba fahal yusalli a awwalan shin zai koma gefen masallaci yayi la'asar din shi sannan in ya sallame ya zo ya jona magariban nan wato ya zama to imam yana salla a gefe shi ma yana salla a gefe an yusalli ma al jama'a ko kuma zai bi wannan jam'in da suke sallan magariban idan an idar sun mai yusalli la'afra sannan ya yi sallar la'asar idan har yi haka kenan kaga ya fara gabatar da menene magariba kan la'asar kenan kaga ba a samu jera sallolin yadda ya dace ba malamai suka ba da fatawa kamar haka suka ce a'a salli salatal asri zai fara yin sallar la'asar ɗin ne summa yusalli ma'al imami salatal maghribi sannan yayi sallan magariba tare da liman li'anna tartiba domin jera sallolin baina salawati wajibin wajibi ne ka jera salloli dama wannan ke zuwa sai wannan sai wannan da ka shiga masallacin kaga za ka iya yin la'asar ɗin a gefe har ka sallame kuma a tada sallah da kai ta magariba din a tada iƙama da kai in zai hakan zai samu to ka fara yin la'asar amma idan ka shi kana shigo masallacin ana tada iƙama an kabbara za a yi magariba shine laki in labta makka min salatil asr idan ba zai yi kai la'asar din ba qabla an tuqama salatul maghrib kafi a tsaye da sallan magariban da kala ma'ahum da gazo sai ka jona magariban tare da su ka kabbarta ka jona magariban tare da su amma kai da niyan ne la'asar su da niyan menene magariba so idan suka yi raka'a biyu ka bi su yayin da suka yi raka'a ta uku suka zauna su za su yi tahiya su sallame to ka zauna da su a raka'a ta uku idan liman ya sallame sai kai ka tashi ka kawo raka'an ka ɗaya za ya zamanto raka'a nawa hudu kenan kamar masbuki wanda aka riga shi da raka'a ɗaya kenan to za ka yi raka'a ukun tare da su tsaf yayin da suka sallame a raka'a ta uku magariban su su kenan to sai kai ka miƙe sai ka kawo raka'an ka ɗaya ka cika sun zamanto me hudu la'asar ɗinka kenan idan suka salla ne sai ka tashi sai ka kuma ta da ikama ka kawo magaribanka wannan haka ake yi shine yace dakhala ma'ahun fi salatin maghribi sai ka shiga tare da su a sallan magariba bi niyyati salatil asri kai niyanka a zuciyanka ita ce sallar la'asa. fa idza sallama al-imamu min al-maghribi idan limami ya sallame raka'a ukun sa na magariba ƙama sai ya miƙe ka miƙe wa sallar raka'atal baƙiyata ta kawo raka'a ɗaya da ta rage maka kai mai sallar raka'a hudu kenan kal masbuqi kamar wanda aka riga sallah eh, wanda raka'a ta kukuce masa sannan in ka gama summa yusalli salatal maghribi sai ya ka sallan magriban sa li'anna al adillata shar'iyyata domin dalilai da hujjoji na shari'a qad dallat nuni ala anna ikhtilafan niyyati bainal imami wal ma'mumi la ya'asir wato bambancin niyya tsakanin liman da shi mamu mai bin liman wannan baya tasiri baya ɓata sallah kaga liman shi mai jagorantan ka wanda kake bi niyyansa magariba ne kai kuma mamu da kake bin shi niyyanka la'asar ne To bambancin niyya tsakanin liman da ma mu a sallah babu wata matsala babu wata matsala ba dole bane sai niyan ku ya zo daya liman zai iya fara sallah da niyyar riya ko kuma mamu da niyyar menene don Allah kuke sai a karbi na mamu a ki karban na liman duk da cewa shi yayi lidin din ku ya jagorance ku sallah shi niyan shi ne ta lalata sallan shi ba a karba ba kuma ko ba ku san niyan shi ba yasa Allah zai karbi naku takan yi liman ya shiga don Allah waɗansu cikin mamu kuma don riya a karɓi na liman da waɗansu a fidda waɗanda suka yi don riya to kaga wannan ba dole bane sai niyya ta zo ɗaya sannan abu na biyu misali liman zai iya shiga sallah yana jan mutane da niyyan shine imam alwalan shi ta warware ya ja wani wanda shi da niyan shi bi ne ya ja ya tashi kaka ya koma yanzu niyan shi menene imam shi kuma imam ya je alwala ya zo ya shigo da niyan mamu kaga ba dole bane niyya ta zamanto ɗaya ba dole bane niyya ta zamanto ɗaya haka nan misali na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka idar da sallah yanzu sai wani ya shigo yana sallan asuba bai samu jam'i ba manzo Allah ce wani yana iya tashi voluntarily ya je ya me ya bi shi don wancan ya samu ladan jam'i to tun da shi mun yi da shi a yanzu ai sallan shi yanzu da muka yi da shi ita ce ta farilla to wanda ya tashi yanzu ya bi wancan don wancan samu lada shi a matsayin me yake yi na'am nafila shi a matsayin nafila ne wancan kuma a matsayin farilla amma duk da haka sai a bashi ladan jam'i ka gaba dole ba ne sai niyya ta zo ɗaya Allah ubangiji ya datar da mu sai tambaya ta ƙarshe da yardan Allah subhanahu ta'ala. mai ita yana ce wahidun nasiya farda buhuri wal asri akramaka Allah wani mutum ne ya mance da sallan azahar da la'asar salloli biyu nawa suke wuyan shi ya mance da su azahar da la'asar wa ata waqtal maghribi sai ya shigo kuma lokacin magariba famal hukmu menene hukuncin sa akramaka Allah wa bi ayyi fardin yabda'u alwalan da wace sallah zai fara tukuna akwai azahar a wuyansa akwai la'asar gashi ya tadla magariba ta tadda shi kuma to da wace sallah zai fara tun da ya zo masallaci malamai suka ce yusalli zuhura zai fara yin azahar din shi ya sallame Summal Afra sai ya biyo da la'asar ya sallame summa al-maghriba sannan yayi magariban da ya tarar kama farabaha kazalika kaman yanda Allah ya farlanta su dama a zahar a jere a zahar ne ke fara zuwa sai la'asar sai magariba a hakan zai yi su waqad thabata anin nabiy sallallahu alaihi sallam ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi sallam, annahu shugila anil fara'id yawm al ahzab kafirai sun shagaltar da shi salloli ranan ranan yakin ahzab sun tsananta hari akan manzon Allah ranan da aka yakin ahzab suka kawo Madina za su gama da Madina har aka tona katon ramin nan da doki bai iya tsallakewa saboda sun intensify ɗin yaƙi da hari da tsananta manzo Allah manzo Allah bai samu damar yin la'asar ba bai samu damar yin magariba ba sai da aka zo har isha'i ina annabi ya yi mummunan addu'a na yace Allah ya cika kaburburan kafuran nan da cikunan su wuta kamar yadda suka shagaltar da mu har ba mu samu daman yin sallar la'asar da magariba ba sai lokacin isha mu rattabatar ba da gurubi sham bayan faduwar rana sai manzo Allah ya yi sallolin a jere yi la'asar ya sallame yi magariba ya sallame sai ya zo ya yi isha'i ga a jere manzo Allah ya rama su so a haka mutum zai rika rama sallolin shi a jere wannan shi ne karatunmu. na abin da ya shafi gabatar da sallah kafin lokacinta ko jinkirta ta akan lokacinta da yardan Allah subhanahu wata'ala bayan sallah muka yi azumi lafiya kuma Allah ya tsawaita rayuwar za mu tashi a saturul aura in Allah bai tsawaita rayuwar ba akwai mai ci gaba da yardan Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan suturta al'aura ina ne al'auran namiji inda ya dace ya rufe a wajen sallah ina ne al'auran mace inda ta dace ta rufe a wajen sallah ina ne inda in ya bayyana a jikin mace ba ta da sallah ina ne inda in ya bayyana a jikin namiji yana sallah ya bashi a buɗe bai da sallah sai zuwa waɗannan za mu yi ta yi za mu yi ta yi za mu yi ta yi su ma har mu zo mu wuce su da yardan Allah subhanahu ta'ala ina roƙon Allah ubangiji ya nuna mana waɗannan kwanaki da suka rage na Ramadana wanda ake nunawa Laraba ne ko Alhamis Allahu a'lam ga dai masu kallon watan nan za su je birnin gwari insha Allah tabaraka ta'ala nan suke duba watan in ya in suka labe a mando nan to ganin watan su bai ba birnin gwari nan da aka saba zuwa Allah tsare Allah ubangi ya nuna mana watan lafiya kuma Allah ubangi ya karba ma kowa ayyukansa ya sanya mu cikin wanda aka yafe wa zunubansu aka enta su a ciki daga wuta cikin waɗanda suke ganin lailatul qadari Allah ya ba mu ikon aiki da jajircewa ya ba mu dukkan abin da ya alƙawaranta masu azumin wata Ramadana kada ya tawaye mana ko da da ƙwayan zarra Allah ya haɗa mu akan alheri ya raba mu akan alheri ya sace sada mu bayan sallah insha Allah yanda muka saba yi bayan sallah da sati biyu muke dawa bayan sallah da sati biyu saboda akwai masu zuwa ganin gida da ƴan uwa da ziyarce ziyarce waɗanda suke zaune a nan ce yayi yawa amma waɗanda suke da ‘yan a nesa za su ga sati biyun ya musu to Allah ubangiji ya sada mu bisa alheri Allahumma amin shikenan su na'am